na yi phd ina wato digiri na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan phd din me zan iya yi da shi to a nan na kirkiro wannan adopt an almajiri school initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai. Kallabin shirin ta wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido. da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdu yau kallabin mu ta mako wata mace ce 'yan arewacin najeriya da ke aikin koyarwa a turai wadda take ƙoƙarin inganta rayuwar almajirai masu karatun allo. Za ku ji kowa ce da kuma yadda take aiwatar da wannan shirin. Za mu kuma haska fitila kan cin zarafin 'yan aiki da ke ƙara muni a ƙasashen Afirka da dama. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. To kafin mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu fara da haska fitila kan batun cin zarafin 'yan aiki da galibi 'yan mata ne kanana, da iyayen ɗakin su mata ke gasawa aya a hannu. Duk kuwa da fafatukan nemarwa mata da ƙananan yara 'yanci da matan ke yi. Yau shirin ya karɓi bakuncin barista Aisha Abdu Muhammad shugabar ƙungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kaduna da Rukayya lami uwa kuma mai ɗaukan ma'aikata sai kuma aisha ibrahim sa'id jami'a a ma'aikatar jin ƙayan al'umma da walwala da jin daɗi bari mu fara da ta jami'a ta jin al'umma da kuma walwalansu shin yaya wannan abin yake ƙara ta'azzara ne musamman yaya mata ƙanana to yawanci dai abin da ke faruwa shine yaran da ake kawowa ba su mallaki hankalinsu ba ƙananan yara ne iyayensu ke ɗaukan su su kai su ko gidan aiki akan kawo mana kuma masu aiki wanda an ɗauko su daga ƙauye iyayensu ba su da halin da za su sa su a makaranta ko kuma ciyar da gidan sai su kawo su gida gidan mutane suka kawo su in ba sa aikin da ya kamata a dake su ko kuma a watsa musu ruwan zafi to akan kawo mana su mu duba su kai ma yaron da aka taba kawowa ya ci zarafin mai aikin dan gida kenan dan gida maman ta je kasuwa sabas yaron shekaran shi bai da shekaran shi karamin yaro ne kamar shekara 12 zan ce haka ita kuma yarinyar shekaran ta tara ko goma ne goma ita mai aikin saboda maman tana da shago a kasuwa sai ta kawo ta kafin su da makaranta ta musu da abin da za ta yi to maman bata nan shi kuma yaron kawai sai ya dawo tana ta ihu sai ya ce wa idan ta yi ihu sai ya kashe ta haka ta samu ta kubuce ta gudu ta tafi can wurin mamanta ta je wurin mamanta saboda ba su da galihu sai aka musanta aka ce ai yaron ko kallon mace ma wai baya yi balantana ma ya ce zai mata wannan abu hmm. uwar ce ita sam ba haka bane kuma da aka kayar wurin aka duba ana duba aka ga da gaske ya mata abin da ya mata to bari mu koma ta bangaren lauyoyi inda su ma suke shan gwagwarmaya akan al'amuran da ya shafi wato cin zarafin mata duk da yake ana yawan faɗakarwa a gidajen rediyo kuma ana kama wa'insu lokaci ana kama sai ya zama kuma kamar kuna da hannu wurin taimakawa wa'inda suka yi laifi ma'ana kuɗin ne dai kuma mai laifin zai kawo kuɗi ya baku ya ce ku tsaya mai a wanke shi ta kowane hali kuma kin san ciwon ya mace an ce ta ya mace ne gashi kuma ya mace aka kama barista ya kuke da irin wannan yanayi idan an to ai na aikin lawyers ne <laughs> ba za a raba su da aikin su ba akwai wanda of course za su je su taimaka mm, mm, mishi mm. tunda zai biya kuɗi ne ma dai a kare shi in irin wayannan suka je suka samu lawyers za su taimaka musu da wani lokaci kuwan ce wai to ita ma sai a duba ai da laifinta wai inda an duba wannan yawanci maza ne suke faɗa mu sai su ce ai da laifin da kila kayan da ta sa ma ya sashi ya sha'awa amma mata ba ma faɗan wannan to ita mai aiki fa ba ma faɗa kuma ba ma yadda ba mu yadda ba kuma yanzu muna sa ido kuma mun faɗa ma saboda abin ya yi yawa kullum kullum ba ranar da ba a tashi da ba za a kawo mana kes ba mm. in dai cin zarafin mata ne to da cin zarafin mata ba ya shafi kawai yi musu fyaɗe ne kawai ba mm. da abin da ya samu a takura musu a takura yancin su na matsayin su na dan adam shi ma takura ne kuma cin zarafi ne a gare su wayansu irin cin zarafi wake akan kawo muku aikin san cin zarafi kala kala ne akwai psychological hmm, wanda ya shafi wato tunanin su tunani hmm. yadda za a yi maka tunanin ka ya a birkita ka a birkita ka gaba daya akwai wannan akwai economical hmm. wanda kuma za a hana ka neman abin hannu wato tattalin arzikin naka ma an ruguza shi an hana ai sannan akwai duka shi ma physical physical violence akwai shi ga kala kala To kamar wani irin haƙoƙi ne ya mace take da shi a kowane yanayi ta samu kanta eh, talakace ko mai kuɗi menene za ta ce wannan yanci na ne akwai bambanci ne tsakanin ita yar mai shi da mara shi babu ai kisan constitution din yana nan Nigerian constitution hmm. ya ba kowa yanci kuma ko kai waye da hamma jarirai hamma masu wanda aka haifa yau da tsofaffi da ba ba a bambanta mutane ba mutum da yana da yancin shi kuma wannan constitution din ya ba shi yanci yana da rights din shi ko kai waye a hukumance wani irin doka aka tanadar wa wanda yake cin zarafin dan adam musamman ya mace ya danganta da cin irin idan rape ne oh, fyaɗe yanzu yanzu idan aka kama mutum ya yi fyaɗe aka kama shi da wannan laifin aka je kotu sai an je kotu an yi bincike an duba an zo an yi zauna ta zo ta faɗi magana shi ma ya zo ya faɗi magana an kawo evidence shaida hmm. a kan cewa ya yi akwai sac center inda ta fito nan hmm. idan an yi fyaɗe na ake fara kai hmm. mutum eh inda aisha take za a je a gwada ta a duba a gani a ɗauki sample a ajiye saboda in aka zo case sai a zo a faɗa a kawo a nuna wato matakar dai aka tabbatar da mutum ya yi laifin wannan fyaɗe akwai hukuncin da za a mishi ne castration dandaka wato za a yi mai dandaka mu muka yi advocating a kawo wannan saboda abin ya yi yawa hmm. ba ba sauki hmm. a to cin zarafin 'ya'ya mata musamman wanda ke kawowa aikatau hmm. wanda za ki ga akwai karancin shekaru wayewa da kuma sanin abin da duniya ke ciki a wannan shekarun da suke da shi kasancewarsu yawanci daga ƙauye ake dalilin kawo su eh domin su taimakawa inda suke zama birni saboda yanayin aiki ko kuma kila iyali sun yawa mm. malama Harkar ku ne wanda kuke ɗaukan yaran aiki kuma wani lokaci ake ga shekarun inda a gida ne kila naki 'ya'yan ba su isa ma aiki ba a naki bangaren amma kun fi son ƙananan yara a kawo muku su domin aikin duk da yake akwai magidanta masu aure ko kuma zawarawa da su ma suke yin aikin me yake sawa a kwatakan layi ne daga abin da ya yaro ya zo yi wato ma'ana kila dan aikin da aka ce wa iyayen zai zo yi ya kasance har ana iya bashi horo a dake shi ko a ci zarafinsa ko a wulakanta shi ko ma a hana shi yanci na yin karatu ko yanci na walwala kusan kullum yana cikin aiki kamar wani halitta ne daban gaskiya yana faruwa laifi na iyaye ne da za su ɗauko yaransu da ba su gagara su riƙe su ba su kawo su gidan aikatau walau a samu wannan abin da ake fyaɗe ɗin yana iya yiwuwa yaran mai gida ko mai gida ma wani ka ga duk yana faruwa a haka hmm. wani kuma zaki ga an ɗauko yaro daga ƙauye ƙaramar yarinya an kawo ta a ɗauki aikin da za a ce yar shekara ashirin a ce yarinyar nan sai ta yi an jima ki ga duka an jima ki ga zagi yaro dai kwata-kwata bai da wani hutu kullum a cikin wahala yake kuma ta ma ba wani kuɗin kirki ake biyan yaran nan ba hmm. kin ga an cutar da rayuwar yara an barka ba boko ba islamiyya kai dai kurin wato an ɗauke ka an kawo ka kaman bawa kenan aikin da aka ɗauko ka ka dinga yi kenan karshen ta ma ba wani abincin kirki ake baka ba inda ake kawo musu yara din abin da suke ba ma su ba shi suke ba mai aiki ba wurin kwanci da suke sai ka duba sai ka daidaita sai ka kimanta saboda ɗani kowa ne kuma yarinyar na haihuwa ta aka yi hmm. ke ma baki san inda naki yaran za su kare ba to gaskiya abin da ake fama da shi kenan ba ba gida ɗaya ba ba gida biyu ba duk inda kika je kusan kullum wannan abin yayi yawa karshen ta ma wata yarinya za ki ga garin duka a halaka maka yarinya bacin wannan fyaɗin to an maye yaro fyaɗe to an riga an nakasa yaro kenan an taba kwakwalwar shi to kuma kin ga karshen ta gashi masu fyaɗin maybe wani akwai ciwo a jikin mutum kin ga riga an sa ma yaron ka ciwo kuɗin da kika tara na aiki ko shekara nawa yaro zai ba zai biya miki kuɗin wannan abin nan ba kana zaman zaman ka a gida ma zaka ga an kawo maka su wa'annan yara za su ce ga kananan yara an kawo Kanana sun fi saurin juyuwa manya ba za su juyi maka ba. Hmm, wato ma'ana ba za ki iya sa su ko hana su eh, ba. sa hana su ba yaro ko sayin da kai da shi. Hmm. duk abin da kai zai ce maka to jikin shi na rawa ma zaka ga ya riga ya tsorata da kai ga suna nesa da iyaye kuma iyaye in suka ga sun kawo 'ya'yan nan wasu ba du zuwa suke su duba me mai su suke ciki ba a'a su duk abin da aka tara a aika musu da shi gida. kin ga mai shan wahala daban masu ya kuɗi daban. To masu iya magana suka ce gani ga wani ya isa wani tsoron Allah kuma in an ƙi ji ba a ƙi gani ba. Da fatan kalluban da ke sauraron wannan shirin za su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen ganin bayan wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. kuka ji a gabatarwa yau kallabinmu ta mako wata 'yar arewacin Najeriya ce da ke aikin koyarwa a Turai, wadda take ƙoƙarin inganta rayuwa almajirai masu karatun allo. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi ga kallabinmu ta mako. Sunana Dr. Hadiza Kere Abdulrahman, ne kuma malama ce a jami'ar koyar da karatu a nan ƙasar Birtaniya. ni ce um, wadda ta kirkiro Adopt an Almajiri School Initiative wato ma'anar muna aiki da tsangaya da almajiri makarantun almajirai da malaman almajirai kan yadda za mu taimaka ma almajirai a arewacin Najeriya. To, Dokta Hadiza Kere kin jima kina zaune a ƙasar Birtaniya. Me ja hankalinki samar da wannan ƙungiyar ta waiwayi almajirai waɗanda wasu ke zargin cewa ba a ma damu da damuwarsu ba. Ai to kaga dai dan mutum ya bar gida bai bar shi ba. Na yi PhD na wato digiri na uku akan almajirai daga nan ne na samu wannan tunanin cewa to bayan PhD din me zan iya yi da shi. To a nan na kirkiro wannan Adopt an Almajiri School Initiative wato inda muke aiki muna koyar da almajirai um, lissafi da turanci mun sa wasu suna koyon aikin hannu wasu mun taimake su sun koma secondary school muna ciyar da su kowane mako a watan ramadana muna ba su sahur da iftar sannan muna taimaka musu da kayan sawa da magunguna da takaddu da duk dai abin da yake cikin karfin mu taimaka musu da shi so mun daɗe muna aiki da makarantun nan mu ba mu yarda cewa mu shiga mu yi abu ɗaya mu tafi ba waɗannan matsaloli kika hango ko kuma wace matsala kika hango a almajirancin ko da na fara PhD din na fara babban digiri ɗin. ko me ka karanta akan almajiranci baya boce matsalar ita matsalar ita ce kaga yara suna bara balle dai wannan baran baran nan yafi damun mutane wasu kuma suna gani ai ma an ka tura yaro makarantan tsangaya ba ma karatu yake ba so in ga kamar ana wani cewa a Najeriya duk a wani ƙasa a duniya yafi kowane ƙasa samun yaran da ake ganin cewa ba sa cikin makaranta. To yaran da ke cikin almajirancin nan gani ake su ɗin ne yaran da ba sa cikin makaranta. Kin ga ba a maganin tsangayen nasu kamar makaranta kenan. So mm. duk wannan kin gani ya dame ni. Abin da ya sa ba a ganin shi a makaranta dan gwamnatin mu bai san yadda zai yi da yanayin makarantar ne. Ba su san yadda za su yi su gyara har ya zama abin da za mu yi alfahari da shi ba. So daga nan sai kika ɗauki wani mataki kenan? So by the time na gama PhD ina. So akan almajiranci ina ɗan gwargwado na tafi in magana da wa'anda da ya kamata wasu wani lokaci 'yan hukuma wani lokaci dai ɗalibai kamana. da hmm. wa'anda suke kokarin su yi aiki a cikin NGOs duk dai ina musu magana ina gaggaya musu abubuwan da na gano a cikin um, karatun nawa amma sai na ga bai ishe ni ba kuma akwai wani shekara da aka yi wani bala'in sanyi a Kano ne ma sai ina ta tunanin yara almajirai suna kwanciya a waje da ba su ma da kayan sanyi sai na yi a kan facebook sai na yi post sai na yi tagin abubakar da jalo da wata kawata um, hmm. asta shanu na ce ku da kuke me kuka ga ya kamata mu yi ne daga nan sai muka fara tara kuɗi muna sayan mu almajirai kayan sanyi da abubuwa wallahi hmm. a cikin kwana uku ba na manta nawa na tara matsayin yadda nake kiran a lokacin kenan na tara fiye da miliyan biyu to ai daga nan ɗin ne fa ya fara na fara daga wa'anda na yi research ɗina da su na yi PhD ɗin da su na ce to gashi fa ina son in taimaka ko kuma na san ku kuma na yadda da ku ga niyya na me kuka gani Wato har yanzu kenan za a iya cewa yawancin kuɗin da kike samu ko kuma kuɗaɗen da kike samu na gudanar da waɗannan ayyukan Eh, kina samun sa ne wato ta shafukan sada zumunta har yanzu? Shafukan sada zumunta ‘yan uwana da abokan arziki ba abin da zan ce musu banda ma na sada zumunta. Sai so ɗaya da na taɓa samun taimako daga wani government agency a Nigeria in ba haka ba shi kenan yan uwa da abokan arziki sai nima daga aljihuna alhamdulillah ganin cewa kina birtaniya kuma wannan aikin ana gudanar da shi ne a najeriya a lokuta da dama mutane kan yi korafi cewa tunda ba sa ƙasa ba a gudanar musu da aiki kamar yadda suke so shin haka al'amarin yake a ki? gaskiya ban fuskanci wannan ba shi kuma ɗaya coordinator ɗin na wanda muke yi da shi shi shi ma da almajiri ne so shi ne ya san mutanen ya san malaman shi ne ya san almajirancin sosai shi zan tambaya in ce malam mustapha sunan shi ya kaga haka ya kaga wannan ƙara magana da malam duba mini wannan yaron me ke faruwa a nan za a iya cewa kenan baki fuskanci wasu ƙalubale ba oh, akwai gaskiya ba zan ce ban fuskanta ba akwai kuma shi ne akan cewa yadda nake miki wani lokaci maybe ba za ka ga yaran ba ko amma wannan bai ma yawan faruwa kawai dai zaka ga yara ban yayi ƙasa aka ce ai wasu sun tafi sallah basu dawo ba a ce wasu masu ne koyan aikin hannun ai basu tafi ba dan sun ce suka tafi gun aikin hannun ba sa samun abincin rana ne ko wani abu to dole su je su nemi abinci annan sai ka gane cewa to ai wannan matsalan ana iya sotin in sha'ad a basu kuɗin abincin rana kin gane fa sai kullum kana cikin <laughs> zulumi ko da yake ba zan kira shi zulumi ba kana tunani wai muna da kuɗin kuwa kin ga kwanan nan akwai lokacin da aka ƙara kuɗin mai a Najeriya gaskiya kuɗin abinci ya yawa kuɗin ma da nake biyan ticoci dole na ɗan ƙara ba wani abun a zo a gani ba ne. To ta la'akari da waɗannan matsalolin da kika ambato shin wani irin taimako kike nema kuma daga ina? Inda so samu ne ko? da a baya yanzu da na ƙara kaman makarantu biyu ko uku maybe ma kaman makarantun da nake aiki da su su zama kamar biyar Kinga in ka samu kaman kai da makaranta biyar wata ran har ya kai goma kai setting up masu kula da shi da kyau a ce kowane makarantar nan ma yara ɗari gari su kin ga yara dubu kenan sannan in zauna Allah bai bani iko ba tukuna abubuwa sun yawa amma san nake in zauna in yi kaman takarda ko ko kaman booklet yanda kowa zai iya gani yanda zai iya aiki da makarantun nan. Idan muka zo ta ɓangaren nasara ko kuma ce nasarori me fi faranta miki rai in aka aiko mini ranar lahadi da asabar da lahadi in aka aiko um, kamar bidiyo ko hoto daga abin da suka yi a ranar abin da ke faranta min rai kamar yadda zan ga sun zauna suna kokarin su koyan nan sannan sai su uh, masu koyan aikin hannu. za ki ga still dai suna zuwa don su samu wannan sannan kada mu raina abinci fa ba na taɓa wasa da cewa fa kafi ba mutane a yanda ake wahalan nan ba abinci yaro ya san dai asabar da lahadi zai samu abinci a ciki ba sai ya yi roƙo ba kai yana zaune za a bashi wannan abincin. To kafin mu yi sallama Dr. Hadiza ko kina da 'yan tsaraba ga sauran 'yan uwa mata? Mu sa ido a al'umma ba kawai yaran da muka haifa ba bai yaran ma da muke mu'amala da su so kada ka ga kamar a'a wannan ni bai shafe ni ba as mata komai ya shafe mu kuma Allah ya ba mu wani baiwa as mata cewa duk abinda muka sa ranmu mukan iya yi so kada ka raina abin da zaka iya yi as mace don gaskiya mata na da karfi sosai in suka sa rai kada ka ga cewa abin da za ka yi sai wani babban abu kana iya farawa daga kaɗan ba sai kuma ka jira wani ya maka ba kai a matsayin yadda kake karfinka dan gwargwadon da Allah ya baka me za ka iya yi ba kullum ka zauna kana kawo kawo To Allah ƙara basira ya kuma sa haƙar ku ta inganta tsarin almajiranci da rayuwar masu cin gajiyar wannan shiri ta cimma ruwa Dr. Hadiza. Abinda lokaci ya bamu damar kawon ku kenan a wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Ramatu Garba a birnin Bon na ƙasar Jamus da kuma Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Yes,